Fauzia, Fauzia, Fauzia, Fauzia. auzi kura ta san makwancin kare ba ta je shi kaga sai kalla kalla nake ko kamar wata kwasan kuma rajeji ta shigo birni ko no ba haka bane ni da wadda ta ji tsoro ma kika fi min kama tsoro kuma ni ban san tsoro ba kawai da ina kallon ɗakin ne kasancewa duk girman hotel ɗin shi kaɗai ne ban taɓa kwana a ciki ba kaga daga yau na ƙura hotel ɗin. Fauziya ƴar mutane ɓare ba a gane inda ta kwana ba. Matar ka ko? Kin taɓa ganin wanda ba shi da aure yana da mata? To budurwa ce. Da tambaya ki kai cikin sauƙi da kin san kowa ce shi domin wannan shatifa ɗin ba zai kai miki ba. yanzu dai ki zauna a nan ni kuma barin dan shiga cikin wasan ruwa nisan gari da nisan dare ba a je a samu fauziya ba kura ta san makwancin kare ba ta je hana shi ya kwana ba kin gaskiya da bin gaskiya ba ta bar waɗansu sun tsira ba karfe guda da me kake kokarin budewa ne naman nan ne da na siya da za inda na fara ganin ki ai ko ban canja kaya ba ka bari na yi wanka tukunna amma kafin na shiga wanka in tambaye ka mana ya sunan ka kuma kai dan wani gari ne tambayar da nake so in yi miki kenan kika riga ni domin na wannan kawai nake jira mu ga wace in miki wannan tambayar ka fara amsa min na tukunna to shikenan ni dai sunana Lamin wani haifafan jihar Kano ne mahaifina na wa ziyara Legas. Yanzu akan hanyar dawowa nake na tsaya a Kaduna zan kwana da safon wuce gida saboda kaucewa tafiyar dare. Amma ke menene labarin labarinki? Labarina babban sirrina ne. yayi wuri daga haɗuwar mu na kasa maka shi a fefe abin da zan iya faɗa maka suna na fauzi hukuncin kare ba ta je hana shi ya kwana ba kin gaskiya da bin gaskiya ba ta bar waɗansu sun tsira ba ƙarfi guda da belin amo idan ba ya samu burminsa ba yau duniya ta gangano a birni in ban da fauziya ba fauziya fauziya Lafiya Fauziya, na garin ki a ɓace. Ba don wani dalili guda ɗaya ba, da ba za ka min wannan tambayar ba. Domin ni macen da ke hana idan maza bacci ce, ba na sa su bacci ba. Kai ne mutum na farko da ka fara karya min darajar wannan sana'ar ta wata karuwanci. Dan Allah ki haƙuri. Wallahi ban taɓa so in wulaƙanta wani dan adam ba. Bacci ne kawai ya kwashe ni. Tun kafin na tashi ka, na bawa wa na haƙuri saboda dalilin da na faɗa ma. nan ki kawar min da shi duka hmm. ai wata ba ta kai nan ba so biyu kenan kana yi min abu mara daɗi bayan baka mai da ni mace ba sannan kuma ba za ka iya cin abinci da ni ba sai ka ce wata kare no no ba ki fahimce ni bane bakin da nayi na ce ki cinye shi gaba daya wannan karamawa ne sannan cin da nayi kafin ki ci na yi ne don cire miki shakku akan abincin na gode da karramawa. To an ya kamata mu miki godiya da kike mun ni da kika karrama ni baki san ni ba fa kika biyo ni sannan haduwar titi ce ba kawai ba wani abu ba. ni ba karrama ka ne ba. Haja na kasa kuma kaga yi maka kasiya. To ni da ko ciniki ba mu yi ba har ta kai ga siya. To me kake baka na zuwa? guda da belin amo idan ba samu ba, yau duniya ta gangano a birni in fauziya ba. Fauziya, fauziya, fauziya, <laughs> wallahi Allah kuwa da gaskiya nake gaskiya ko da mu kirkirin labari ne ko da ka kirkirin na barkwanci don da yiwuwar wallahi zai ba da dariya da ni yanzu wallahi kasa ciki na ya kulle ah to shikenan bari mu bari in kullin cikin na ke warware sai mu cika wa ko ka ganka ko ina raba ka da kiwon kyalla kana cewa ta haihu duk da ina jin daɗin shirya da kai na karfe biyun da yayi ya kamata mu mai da hankali kan abin da ya kawo mu amma kuwa zan so a ce mun ci gaba da hirar nan domin kasancewarki a tare da ni ya fiye mun ya mai mun gurbin abin da kike kokarin mallaka mu kana nufin mu kwana kallon juna ni da kai duk da haka ma zaman kuɗi nake yi ni bana wulakanta lokacina ai hakan ma baki wulakanta lokacin ki ba tunda muna nishaɗantar da junanmu kuma zan ninka miki fiye da farashin abin da kike karɓa na kanki. Ba haka nake ba kuma ba haka na zo yi ba. Girmama lokaci a waje na shine a duk inda nake aikata abin da na ji. Tunda ba namiji bane ba kai ba zan bata lokaci na ba sai da safe. idan na biye mata na fara yin zina a kanta ban girmama Allah ba kuma ban gode masa akan shirya da kariyar da ya yi min ba. Me yasa baka sa in tafi? Tunda baka buƙatar komai a wajena. Ni ko nake da buƙata a gare ki. Saboda haka ina da buƙatar aran lokaci a gare ki domin in sanar miki da ita. Ka ce mun yi manufa ɗaya kenan. Dama ni ba haƙurin da ka bani bane yi sai na dawo sai na sani wani abu game da kai. To ina shawartar mu da mu rage fushi da gaggawa domin ni da ke kowa yana buƙatar isasshen lokaci don cimma burinmu. daɗin bakinka ya yi tasiri a kaina amma duk da haka ba shi ya tasiri a kaina ba bukata ta ce ta hana na tafiya damuwa ce ta saki wannan tabon ko tunani duka biyun ne bambancin kawai damuwar tsohuwa ce tunanin ne kawai sabo damu su. sai dai tunanin damuwar kuma jigon rayuwata ce shi yasa na keɓance kaina da ita Ina jin Haɗuwata da kai da yadda kai tasiri a zuciyata har kake sarrafa ni akan tsarin da ba nawa ba. Shi ne yasa na fara tunanin akwai abin da yake shirin faruwa tsakanin mu. Ni ma a da zuciyata take biya min kenan tun farkon haɗuwata da ke. Haba Fauziya, menene ya sa ki a cikin wannan magana? Wannan kukan na damuwa ta ne, ba wai na tunanin da nake yi ba. shi ne abin da nake a duk mm-hmm. lokacin da na tuna na tausaya miki kuma ina miki addu'a Allah ya yi miki wannan damuwar taki me yasa damuwa ta ta shafe ka har kake yin kuka don Allah ka daina nan ni ma kuka magani yake zama ne shi yasa nake yin su don na samu waraka ko kaɗan damuwa ba ta yi maka kyau ba don Allah ka yi min fara'a <laughs> Waya na jikin yi shiru ne, ko bacci ya fara ɗaukaki ne? Ko kaɗan, ba bacci nake yi ba, kwana ban rintsa ba, ba bakona ba ne ba. Kawai ina jajanta mana asarar daren da muka yi ne, ba mu amfane shi ta kowace hanya ba. Mu wa ibada ba, kuma ba mu bacci ba, sannan kuma ba mu jiyar da junanmu daɗi ta hanyar soyayya ba. To ai ni babu wani daɗi da ya rage ban same shi ba a cikin wannan hirar da muka yi. <laughs> Rashin sani ne ke sa ka za ta waye gari a kan dani ko tsatsaga ba ta yi ba. Yadda ka taya ni zubar da hawa yana zan so ka bani damar sauya zuciyarka a cikin awanni biyu kacal. Da <laughs> sarki. Fauziya, Fauziya, Fauziya, Fauziya. Ina lillahi, me ya same ka? na shiga uku ina lillahi wa ina ilaihi raji'una ko mu tafi asibiti akwai magani na asibiti oh, shiga uku mu je ba kwanta ina lillahi dan Allah ka tashi Mm-hmm. fauziya fauziya fauzia. fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya Duniya wata gangano a birni in banda fauziya ba fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya fauziya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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين sani da tashi har ka tashi ya jikin naka ina fatan dai ka samu sauki a jiki da sauki alhamdulillah Alhamdulillah. Tun ɗazu nake jin sautin karatunki sama-sama cikin bacci. Na ɗauka ma rediyo ce. a shi haka kike da karatu? Wani na ɗaya daga cikin baiwar da Allah ya bani. Ni ma dai ce alkur'ani ce. Hadda alkur'ani? Kina nufin ke kin ce alkur'ani? Kwarai da gaske, ni ma ce alkur'ani ce. kaga ka tashi ka je kai alwala kai sallah dan na gaba ka samu isasshen bacci ba sai ka dawo kai kwanciyar ka gaskiya ne da dole kai da ko da kika ganin nan ban har da ko sura uku ba na duniya a duniya karyawa da kuka don Allah ka yi mun magana baka ji yadda zubara hawayen ka yake tafasa samun zuciya ba na zazzanta wa rayuwar ki fauziya ki duba irin kyau da diri da Allah ya yi miki amma ki rasa da abin da za ki saka masa sai da karuwanci Allah ya baki dama kin haddace alkur'ani sannan ki rasa sana'ar da ta dace da ke sai karuwanci kin kyauta wa iyayenki kenan sannan me za ki je ki gaya wa Allah da irin wannan baiwa da ya miki fauziya kin wulakanta kanki kin daidaita rayuwarki kuma kin rusa ginin da Allah ya miki ba dacewa ba ce ta sanar da gyarar karuwanci a matsayin sana'ata ba to me ya faru don allah ka yi haƙuri wannan halin da nake ciki ban taɓa sanar da kowa me ya silar fitowa ta ba amma na yi maka alƙawari zan faɗa maka yanzu ka tashi mu je mu wanka idan muka karya zan baka labari na Fauziya always